duk da yake manyan jam'iyyun siyasa a najeriya sun himmatu wajen neman nasarar zaɓe wasu suna ci gaba da zama da baibaice da matsalolin cikin gida kamar yadda jam'iyyar adawa ta pdp ta kasa shiryawa da gwamnonin nan da ke yi mata barazana ita kuma jam'iyyar apc mai mulki kwanan nan aka ji dan takarata na shugaban kasa na kokawa akan matsalolin da kasa take ciki a hawajin karancin man fetur da kuma canjin kuɗi da yake gani na iya kawo masa matsala a jihohi ma ana samun irin wannan takin saka a tsakanin jam'iyyun kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. inda 'yan majalisar dokoki na jihar ke kai ruwa rana da gwamnan jihar sanata abubakar atiku bagudu a matsayina na ciyaman na watsa labaru a majalisar dokoki ta jihar kebbi wanda a yau mun zauna a majalisar dokoki ta jihar kebbi mun kai ga yarjejeniyar da mu da an rike da mukamai na majalisar dokoki shugabanni na majalisar dokoki na jihar kebbi mun yi rizayin mun aje bisa ga makaman mu wannan abun kuma ya samu karbuwan yan majalisu mutum ashirin da muke tare da su kuma sun yadda muna kuma mun aje wannan kujerar namu daga yanzu na kaman mu na shugabanni na majalisar dokokin ke kebbi kuma ga attendance a hannuna a wata takarda da majalisar ta fitar ta baiwa gwamnan umarni ya bayyana gabanta wannan juma'a domin warware wata takaddama ta wasu makudan kudade da ta amince masa ya ciwo bashi sai dai wasu manyan jami'an gwamnatin jihar ta kebbi sun jira a cikin majalisar suka zauna da 'yan majalisar a kokarin warware wannan takin saƙa inda aka ɗauki tsawon lokaci ana tayar da jiyojin wuya a ƙarshe duk ƙoƙarin da manema labarai suka yi domin jin sakamakon zaman ya faskara. masu rajin bunƙasa tsarin demokuraɗiyya a najeriya na ganin cewa idan an dafa ɓoye ba a ci ɓoye shine kisa irin waɗannan matsalolin na fitowa fili malam shehu eskudu na daga cikin 'yan rajin haɓaka demokuraɗiyya a najeriya saboda duk wani abu kaga suna yanzu kallon su na mukai baya ga haka su waɗannan zasan 'yan majalisar dokoki su ne muke kira fiye shekara uku su kawo mana agaji domin a gyara mana jihar mu a kawo ci gaba a daidaita demokuraɗiyya dukkanin tsawon shekarun ga uku wallahi suka ke sauraron mu suna can suna sun haɗa kai da mai girma gona shina yan abin da ya ga dama tare da ɗaurin gindin su an zaɓi shugabanni ya azarin waɗanda yake so da masu mishi ladabi waɗanda za su yi dukkanin abin da ya umarce su ba tunanin su ba da su ciki ba sai da su masu sun kwana za su yi gida ba su barkata komai ba ba su yi ayyuka ba ba su samu wani abin duniya ko wani abu da suke so ba ba su da mutuncin shi ba saboda hakan ga ah, mu kallo an namu. Na tuntubi kakakin jam'iyyar APC a jihar Kebbi Isa Asalafi akan irin kallon da jama'a ke yi wa wannan tankiyar tsakanin 'yan majalisa da gwamnan jihar. Ba za mu ce mishi illa ba eh, wato shawar demokaradiyya ne a yarda a saba a saba a yarda. Wannan abin da ya faru ba abin mamaki ba ne zamantakewa jirka wannan kuma wannan zai kara ba da dama a kara samun better understanding. na ya kokarin jikoda daga ɗaya daga cikin 'yan majalisar akan yadda jama'a ke ganin cewa ruwa ne ke son karewa dan kada bai gama wanka ba shine muharin wannan rikicin sai dai abin ya ci tura muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a nigeria.